الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kuma musulmi na wannan masallaci a ɗan'uwa ya musallama ta musulunci da gaisuwa da ta shari'a ya kuma farin cikin kasancewa ta a wannan masallaci na suna a wannan unguwa wanda Allah ya masa wannan malamai na suna masu wa dare da rana masallaci da Allah ya saba muku kofiyar su nan su ne ke karantar da ku kamar yadda unguwa eh, sheikh doktor muhammad awon yunus ya gabatar kafin shi kuma da uwa an gugu mai a cikin ɗalibai ilimi na abdullahi da gabatar mun haɗu ne zo mai lacca a wannan zaci mu jaddada wa kanmu aƙidar mu da imanin mu da manufofin mu dangane da annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da wannan mun zo ne mu ci a kuburna dangane da kyakkyawan ƙarshe da aka samu na karatu da ɗan uwa malamin mu abokin mu a mu shekaru da Muhammad abubuwan ya gabatar da karatun littafi daga bango zuwa bango na littafin kitabu tauhid kuma aka kammala ana gaya kuma wani lokacin da aka gayyace ni wallahi da ji daɗi a na ne murna ce to gari ya kamata ku zo mu ce ɗan uwa da ɗan uwa murna kammala wannan littafi kuma a wannan masallaci zai zama tarihi na hata ma'una fatan Allah ta albarka shekara cikin malamin koyar. kuma ɗalibai da su amfani Allah ba su yi kan aiki da abin da malamin ya karanta da su kafin na fita abin da zan faɗa shi na kwa a shirin turo kuma da awon malamin na da suke da ya karanta ke suke littafin nan ya yi maganganu Allah ta kama masa da alkhairi amma dai ƙaunar ce da kyakkyawan zato da soyayya da abokantaka da ke tsakanin mu ya faɗa abin ya faɗa ba wai don ta kai abin da ya faɗa ba kuma da ban haka yake na halitta ne in yi same da ya ce maka sai ka yi bin yanzu wanda duk abin da ya faɗa ya fi da cancanta shi wannan ba Allah zai shafe ne ba malamin kitabun tauhid na wannan masallaci wallahi dan uwana ne abokina amini kuma sosai tare muka yi karatu da shi a jami'ar madina tare muka tafi tare muka dawo kuma ajin mu daya tare muka zauna da rasa da tawa a wata shekarar a raba mana ya zama yana a ko ina b ko ina b ko ina a wata shekarar a haɗe mu a a wata shekarar a haɗe mu a b malamunmu daya zaman jarrabawar mu daya tare muke guje-guje na zuwa matsam wurin cin abinci malami ne da kokari baya wasa a kira da ya shafi wato wato wato kula da abincin sa da aikin sa kuma kai ya fi ne a wuya babu yau a tattare da shi har yanzu madina ba da sake shi ba haka kuma da tare muka yi zaman mun dafa abinci mun dafa shinkafa mun je kaza mun ganda mun yi duk al'adu na zaman alimta tare da shi muke gaggawan hawa mota a jami'ar madina kullum za ga asar akwai da suke kai mu haramun annabi kullum to tare muke ganga kuma idan an taso daga harami da muke guje-guje ne maza kada bot da tafi da mu da darussa na malamai inda muke zuwa ɗaukar karatu na cikin harami da na waje da ko ina da sauransu amma muna dawowa najeriya gaskiya ya fi karfi na don na neme shi na rasa ya zama babban mutum sosai muna nan muna ta fama amma yau kashi allah ba ni shiyara to wallahi mutumin kirki ne ba ina bansa ne a gaban shi ba wallahi yana cikin min asalin nasi a cikin ɗalibai kuma ya fi mu kokari yana cikin ɗalibai masu kokari sosai har gaban da wallahi yana da himma yana da fahimta yana da sa da ya muku murna kwarai da gaske da Allah ya baku wannan dama din so malam awal fito muna maka kammala wannan littafi a gaban wannan samari matasa wannan masallaci ka ba da gudunmuwa muna fatan Allah ya girmama ka kuma Allah ya sashi ya Allah ta tabaraka wa ta'ala fi mizani hasanatikum yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim sannan da shugabanci da muke yi a masallacin mu na almuntada da dogari da jagoranci da karantarwa da darussa da wani sauransu su gashi nan ba abin da za mu ci sai dai fatan Allah ya sa da alkhairi bayan mun hada Madina kuma zo muka daga haduwa a nan jami'ar wayan kuma shi ma wajen yin master's degree da sauransu so dan wana ne ba wanda zai raba da shi gaskiya kwarai da gaske muna fatan ni ma sha Allah wa ta'ala ina cikin ladan nan na karanta da littafin da Allah ya saka dan uwa malamin malam Abdullahi shi ma tare muke jami'ar Madina da shi liman wannan masallaci kaga duk yan Madina Allah ya hada mu amma shi yayanmu ne yana gaba da mu eh yana gaba da mu ya riga mu kammalawa su su suka fara dandanan madinan kafin mu dandane ta suka dan kwakwashi abin da suka kwasa na ilimi suka bar mana sauran mu ma muka dan tanda abin da zamu tanda muka da muka bari shi ma wallahi malam malami ne mutawazi malami ne mai fahimta mai nutsuwa da bin abubuwa a hankali sannu da yawa ta magana Allah masu baiwa da yawa da ainihin wato mu'amala da mutane yana da haƙuri kwarai da gaske mana Abdullahi kuma bayan an dawo da ma'ayin ta ta bugawa da nan Kano da kuma ƙauyen gaba ɗaya gaba gaba yake wajen yada da'awa ba wai a nan Kano Kano kaɗai ba har garin su har ƙauyen su so ba abin da zamu ce wallahi sai mu ce Allah ta kamala da alkhairi Allah ya bashi lada Allah kuma ya biya shi na wannan ne saboda suna da haƙƙi a kaina eh dole na gaya muku matsayin su a waje wajena da darajar su shi kuma mana Abdullahi wanda ya gabatarwa shi kuma tsohon ɗalibinmu ne tsohon ɗan agajinmu ne tsohon ɗan maya tun shekaru barkatai lokacin da aka buɗe ganin ɗaya ana abubuwa masha Allah tun buɗe wasu mamin amfani tun dawo malam jafar daga madina da aka aka suna da su ake ta bugawa kuma suna cikin ɗaliban da alhamdulillah ba su canja ba damammakin da suka samu ko a siyasa ko a mu'amala bai sa suka bar sunna ba kuma har yanzu ko yanzu ma ya ji gurin malam da cewa ke dan take saboda kishin suna da kokarinsa kuma ƴaƴansa har yanzu muna tare da su su sun mana hidima ƴaƴansa kuma ya turo su suna karkashin mu suna mana hidima ƴan agaji ne kuma mu a makarantu wasu suna nan wasu ma suna waje akwai dansa yaro mai ƙoƙari ibn jami'a yanzu haka yana ƙasar sudan yana jami'a yana karatu so ba abinda za mu ce masu shi matin ci an saka mai da waɗannan su a takaice zan takaice bayani suna da hakki a matsayinsu wanda suke ba da gudunmawa wannan masallaci mai bayanin matsayinsu a sunna da kuma ƙoƙarin da suke yi muna fatan allah ba su lada kuma mu ma allah ya ba mu lada ga baki daya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah al-Amin shine Muhammad ibn Abdullah mai shi sunan shi Abdullahi kuma ana ce shi al-Aminu mutaccen mutum wannan sunan hatta waɗanda ba musulmi ba sun tabbatar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan suna na aminci amini ne kanu na bil amini suna ambatarsa da aminu duk wani aminu to annabi Muhammadu ya riga shi kasancewa aminu me yasa aka ce da shi amini saboda amintacce ne a wajen Allah kuma Allah ya bashi amanar wahayi ya isar da shi ga ainihin wato al'umma shine khataman nabiyina cikamakin annabawa abinda ake nufi duk wani annabi da Allah ya turo a duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na karshe shine ya rufe da ya zo ya rufe kam kamar zobe in ka soka shi a hannunka kaga ba inda zaka cusa wani karfe ko wani waya ko na ku kaga ya rufe ko to shi ya sa kace da annabi khatam ma'ana shine marfi na zuwa wani annabi la nabi ya ba da babu annabi a bayan shi zaka duk wani wanda ya zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji awar annabta to gari yake ina fata ana fahimta wanda suke da awar Ahmad Gulam cewa akwai wani annabi bayan manzo Allah ta wannan makareta ne kuma ijma'i bi ijma'i ulama wadannan na mutanen kafirai ne ba musulmi ba ne don ku sun yi awar samuwar annabta bayan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mursalin imamu Yusuf, shugaba na manzanni gaba baki daya duk wani manzo akwai annabi akwai manzo to malamai sun ci sabani dangane da bambancin annabi da manzo ba wurin mu tattauna bane to amma da dauki manzo yana da wani sharaf yana da wata saukaka sama da annabi to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugabannin manzannin da baki daya babu wani imani na bawa da zai inganta in bai imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk imanin mutum in dai bai yarda da annabi ba to bai imani ba kuma in mutum bai shaida walam ya shaddil wajhi mutum bai shaida da annabta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to lalle na mutumi bai zama musulmi ba shine wanda ba za a taɓa yi wa mutane hisabi ba ranar tashi alkiyama illa ba da izini sai ya bayar da izini kuma illa ba da shafa'atihi sai da cetonsa duniya gaba ɗaya ba za a yi mata hisabi ba duka sai annabi ya nema a wa duniya ceto a wajen Allah kamar yadda hadisi mai tsawo ya zo sai ana ce da shi hadisu a shafaa kowane annabi kowane manzo ya ce ya kasa ya gasa ba zai iya ba annabi ya ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanta in zai roƙi Allah a yi wa kowa ya sabi ya san matsayinsa ni na cancanta in nema wa mutane ceto kuma ba wanda zai shiga aljanna sai bayan al'ummar annabi ta shiga aljanna duk duniya duk annabawa da manzanni da kuke gani al'ummominsu ba wanda zai shiga aljanna sai al'ummar annabi Muhammad ta shiga ka duba mu ne na karshe addu'a an yi zaman zamaninnuka na annabawa da manzanni masu tarin yawan gaske sai shuɗe sun wuce amma saboda Allah ya girmama wanzan Allah sallallahu idan aka zo kiyama sai an fara yi wa al'ummar sa hisabi sannan ayi wa al'ummar annabi Musa annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Haruna annabi Yusuf annabi Yaqub annabi Wa'il duka sai an yi wa al'umma annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi amma kuma sune na karshen zuwa shi yasa ce nahnu al-awwaluna al-akhirun ko al'akhirun al'awwalu mu ne na karshe kuma mu ne na farko mu ne na karshen zuwa nan duniya daga mu babu wani halitta kuma duniya na ɗaya za an yi shekaru barkate ba za su irgu ba na al'ummomi da suka yi ta rayuwa ana karewa ana ta rayuwa ana karewa ana ta rayuwa ana karewa mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne na karshe daga mu Allah ya yi alkawari na da duniya zai kamar yadda ya nade tabarma babu wata al'umma da za ta zo da wani annabi da zai zo bayan mu mu ne akan mu za a tashi alkiyama sauran duk suna ta jira sai mun yi mun gama to kaga mai dogon buri sai ya rage buri ke yawa duk wanda yake da dogon lissafi dogon buri zai dade ya sani cewa motar al'umma ma gaba ɗaya ta ƙarshe ce babu kuma wata al'ummar da za ta zo ta yi rayuwa bayan mu gaba ki daya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama shi zai fara yi wa al'umma sai sabi sannan yayi wa sauran al'ummomi sannan su za su fara shiga aljanna su za su bude kofar aljanna gaishin aljanna ya fara buga su zuwa kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sannan sauran al'ummomi manzo Allah shine sahibul yawil hamdi wal maqam mahmud shine yake da wata tuta sai wa Allah godiya da wani babban matsayi da Allah ya tanade shi annabi ya ce idan Allah ya tashi alkiyama sallallahu alaihi wasallama akwai wani matsayi da Allah ya tanade shi zai ba wa wani bawa arju an akuna ana huwa ina fatan na zamani ne shi sa annabi ya ce idan an kira sallah sallallahu alaihi wasallam ku yi mun salati a hadisin muslim sannan kuma wa saluli wasilata fa innaha manzilatun fil janna ku roka mun alfadila wal wani matsayi ne a gidan aljanna aka shar'anta aka sunnanta idan an gama kiran sallah أشياء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وأتم akwai riwayar wajen jatar rafi'a ba ta inganta ba hadisin bai tabbata ba amma wannan dai suna ne duk wanda ya yi wannan in an kira sallah maza Allah ce halal a shafa'ati ceto na ya halatta gare shi ana samun ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yin addu'a bayan kiran sallah idan an gama kiran sallah a yi wa annaba addu'a ya ce wani matsayi ne da duk duniya ba wanda za a ba mu shi in ba ni ba da aka ku taya da roƙon Allah Allah ya tabbata mun da shi to kuma duk wanda ya aka kira sallah wannan addu'a to yawa annabi wannan addu'a kuma Allah ya tanadar masa da wannan shine mai wannan shine yake da alhaudul mawrud yana da wani tafki hadisin bukhari hadisi sahihi duk wanda ya sha wannan tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi ba shirwa na abada ya zo a riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo za a kori wasu al'umma wasu jama'a daga wannan tafki na wara tashin alkiyama zan je ina ce mala'iku ku kyale su ummati ummati ummati al'umma ta ce al'umma ta ce mala'iku za su ce fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak ai baka san me suka kirkira bayan ka bayar rasulullah fa innahum ghayyaru wa badalu sun canja addini sun bata shi gaba daya wannan yan bid'a kenan wadanda suke yan kafiru masu kawo sabon abu a cikin addini ghayyaru wa badalu sun bata addini sun canja shi annabi zai ce to fasuhan fasuhan fasuhan ku tafi ku tafi ba za ku sha wannan tafki ba wannan tafki duk wanda ya je ya sha shi babu shi ba shi ruwa har abada in kaga ya sha ruwa ko a gidan aljanna na sha'awa ne kun amma Allah ya dauke mai shi ruwa a lokacin da ake da tsananin buƙatar a sha ruwa a filin tashi alkiyama to wannan tafki yana nan ruwansa ya fi nono fari akwai kofuna kamar adadin taurarin sama a kansa yadda mutane za su rinka zuwa suna diba suna sha inna a na kalkausar fasalli wani rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine imamun nabiyyi shugaban annabawa imam jagora sannan kuma khatibun Shi ne mai shi ne mai bayani a matsayin annabawa yawmul qiyamati mana representative na annabawa a kiyama shi zai tashi ya yi yayi ya yi bayani a matsayin annabawa ran tashar kiyama kuma shi zai ceci annabawan ma gaba ke daya har da wanda suka riga shi zuwa duka da cetonsa za su amfana ummatu khairu umami al'umma annabi ita ce mafi alkhairin al'umma kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah sannan kuma sahabban su ne khairul ashab wa ashabu khairul asbab ashab sabon manzo Allah su zama kowa alheri a duniya ba wanda ya fi su su ne zababbu sun fi sabon annabi musa sun fi sabon annabi haruna sun fi sabon annabi dawuda sun fi sabon annabi suleiman duk wani sahabi na wani annabi to sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi su saboda matsayin da ya rataya da matsayin da ya dosana daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne afdalul khalqi inda allah a wajen allah babu halittar da tafi annabi wannan ita ce matsayarmu kuma ita ce aqidar mu ahlus sunna mu dai a wajen mu ba wani dan adam da mace ta tsuguna ta haife shi yake da matsayi yake da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine afdalul khalq bayan shi sai sauran annabawa a duk duniya ina ce maka wane ne na daya annabi Muhammad ne ibnu abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-qurashi al-hashimi sannan wanda suke biyo bayan sa sauran annabawa a kidar ahalin suna ba wani wanda ya kai annabi sannan bayan annabi kuma sai annabawa su kuma annabawa sun fi sahabban annabin daraja a wajen Allah saboda su suna matakin layin annabawa ne su kuma sahabbai suna matakin almajiran annabawa ne to amma sahabbai almajiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su kuma sun fi sahabbai da almajiran sauran annabawa baki daya sannan kuma sai siddiqai bayan annabi Muhammad sai sauran annabawa to sai kuma siddiqai siddiqai a cikin almajiran annabawa ne kowanne annabi yana da siddiqi manzo Allah ce kulli nabiyyin siddiq wa siddiq ummati bi bakr siddiq kowanne al'umma al'umma kowane annabi yana da siddiƙinsa kowane annabi yana da siddiƙi ni siddiƙin al'umma ta to shi ne sai na abubakar a siddi da cijo bawan allah mutumin kirki mai sanyin hali mai kyakkyawan mu'awala wanda ya cici al'umma bayan annabi ya yi wa baki ya kubutar da su daga hali na ruhu da imuwa da suka shiga abokin manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai sayyidina Abubakar sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sayyidina Abubakar na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai sayyidina Abubakar magajin manzan Allah wani ya hau kujerar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba na ya bar duniya ne ya zama halifa wata baiwa Allah ta zo ta ce ya Rasulullah ina da bukatar kaza da kaza a wajenka yace ki je ki dawo tace in na dawo ban same ka ba ya ce ki je wajen abubakar Allahu akbar sau nawa annabi yake cewa ya shiga aljanna ya tarar da shi ya shiga aljanna kuma ya samu abubakar ya samu umar da wani da wani irga zuwa sashen gida da wata ranar manzan Allah ya faɗa hadisin tirmidhi yace abubakar fil janna wa umar fil wa usman fil wa Aliyu fil janna ga waɗannan mutane guda hudu halifofi da kuma fawo a shi dole guda hudu take a su kafin su bar duniya annabi ce su yana janna wannan ita ce aqidar ahlus sunna waɗannan mutane yan aljanna sannan ya kawo sauran wanda su ne ashirin su mubashirin ne janna sa'adun sa'idun وابن عوف والحسن وعامر الفكر والزبير الممدح waɗannan su ne sauran mutum ainihin shida wanda annabi ya ce musu 'yan aljanna ne karanci kafin su bar duniya to kaga mataki mataki ne sabai suka ce mun kasance annabi yana raye muna fifita abubakar akan kowa cikin sabai sannan mu fifita umar bayan abubakar sannan mu ci Usman amma nan bai taba musanta mana ba haka Allah ya ga dama ya tsara wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha haka Allah ya ga dama kuma ya ba wanda ya ga dama ko na umma wanki gaba idan su so kan Allah dukan su gaba daya sai da sarafu da ta Abubakar ya ba wa manzon Allah yarsa Aisha Umar ya aura wa manzan Allah ‘yarsa Hafsa kaga turkai ne kenan mana shi ya auri ‘ya'yansu da Usmanu da Aliyu kuma duka sun auri ‘ya'yan manzan Allah da Fatima da Zainab da Rukai Ali bin Abi Talib ya aure da Fatima shi kan Usman guda biyu ma ya aura Da ya ta rasu ya kara masa ta biyu a duk duniya babu wani mutumin da ya taba auren ƴaƴan annabi mata guda biyu a duk duniya ba sai dan Usman ibn Affan ba amma abun bakin ciki abun damuwa abun ciwo waɗannan mutanen da muka irga muku akwai wanda addinin su shine su ajiye su addinin su ji daɗin addinin shine su zai musu albarka to mutane akwai buƙatar a jaddada musu menene aqidar ahlus sunna ta tsafai kuma akwai bukatar a rinka bayanin daraja da matsayin waɗannan mutane a wajen annabi da wajen al'umma to waɗannan su ne number one fa na hannun damar maza Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma su ne jagororin al'umma su suka yada musuluncin da addini su suka yi mulki da shugabancin bayan annabi su suka zauna a kujerar mulkin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu musulunci ne yanzu shari'a ne mutum ya so waye gari yana zina mutanen nan yana da su wallahi ba daidai ba ne wallahi kuskure so shi samari ba matasa ku tashi da ƙaunar ba annabi ku so su ku girmama su ku sanya wa 'ya'yanku sunan su. ku rinka karantar da 'ya'yanku da 'yan uwanku tarihin su sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada a manta da tarihin su ake karantar da tarihin 'yan wasan kwaikwayo yan fim ma ana tarihinsu, ko a dauko wani jarumi ana tarihinsu, sai a wata biyu ana bayanin tarihinsa, sa mutane suna mutaba suna biyayya suna ji wani ma har kuka yake zubar da hawaye akan tarihin ɗan wasan kwaikwayo dan fim dan drama to ballantana sahabi so ya kamata mutane su san wannan haka Allah ya ga dama ya tsara annabawa sai kuma siddiqai sannan a shuhada شهيدين ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن القران يجير النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صالحا باي su ne suke biyo bayan waɗannan ba za a ce a cikin hadisi khairun nan karni sun mallari ne yalunahum sun mallari ne yalunahum mafiya alkhairi a cikin mutane su ne mutanen da suka rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam karnin sa idan an ce karni ana nufin tun daga shekara ɗaya zuwa shekara ɗari to wanda suka yi wannan karnin su ne suka fi kowa alheri a mutanen duniya gaba daya a cikin wannan al'umma sannan wanda suke biyo bayan su sannan sai wanda suke biyo bayan su sai wanda suke biyo bayan su To wannan su ne tsarin da shari'a ta bayar kuma su ne waɗannan dabakoki da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani a cikin sulhun nisa Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon biyayya gare su kuma na yi muku bayani manzala a matsayinsa da cetonsa da darajarsa da daukakarsa cewa shi ne mai tafki ne shugaban annabawa shi shine kaza ne kaza shine ramzu hadhihi al-umma ramzu hadhihi al shi ne ramzin wannan al'umma ta gabaki daya shi ne Al'idaya ar-rabbaniyya manzo Allah sallallahu shi ne shiriyar wannan al'umma ta ubangiji gabaki daya Allah ji ja'a min indillahi tabaraka wa ta'ala yani al-insan ba zai taba samun hidayah ba illa an tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an tariqi ittiba'ihi wa ittiba'i sunnatihi sai an bi shi sai an bi sunnarsa sai يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن جاويا ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إذ يطيع الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله كان الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ba su da wani zafi matukar Allah da manzon Allah ta riga sun yanke hukunci a kauna mu wa in tudibu tahtadu wa ma ala rasuli al-balagh mubin in kun bi manzon Allah za ku shirya da ɗa'a ga ke samun shirya da biyayya da maza Allah ke samun ceto da bin sunan maza Allah ake samun gidan aljanna nan da ake nema da haka munantawa da saba wani annabi da taba darajar wani annabi shari'atun kubra babban laifi ne mai girman gaske ko darajiri ko a ko kuma sukar sabansa da ya rayu da su wanda shi ya yi musu tarbiyya shekaru barkace a garinsa a wajensa suka girma shi ya koyar da su ƙur'ani shi ya ba su ilimi shi ya ba su tarbiyya su zagin sahabi taɓa sahabi kamar kana nuna annabi bai iya tarbiyya ba su shi sahabi taɓa shi taba mutuncinsa ana taba mutuncin a zai muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama haka taba matan shi iyalansa ka san darajar mace a wajen mijinta kuma ka san alakar mace da mijinta sai wani ya zo ya ware mata annabi sai su tsine musu albarka sai zage su wannan taba shafsiyar annabi ne taba darajar maza Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so ya kamata mutane su sani cewa bata annabi shi kansa director ko kuma bata na kusa da shi wannan jarima ne kubra babban laifi ne kuma duk wani mutunci a duniya wallahi babu mutuncin da ya kai na kullu irzi duna irzi muhammad sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi ya rasulullah haka sahabbai suke cewa fansarka mu bada baban mu a kashe karayu mu bada da mu a kashe dan karayu sallallahu alaihi wasallam haka sani ibnu sabi yake faɗa lokacin da ke hujumewa wa mushrikai ya ce mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan ba da mutunci na in kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wa wasallam da haka wajibi ne musulmi ya kare darajar annabi idan an taba annabi ko da ku bai taba ganin shi ba ko ba su taba rayuwa a gari guda ba addini da musulunci da kake manzala shi zo maka da shi kuma taba manzan Allah sukan annabi sukan shari'arsa sukan wani abu na addininsa wani abu fa yahudanci ne taimakon yahudanci ne da kafirci akwai waɗanda ake fakewa da su su saka riga irin ta musulunci su daura rawani irin na musulmi wataƙila su rike sharbi irin na musulmi amma suna yi wa musulunci kisan mummuke a ciki su yi ta ɗauko wasu abubuwa a cikin addinin suna cikin ku ba yadda za ku yi da su su yi ta ɓata addinin har a wayi gari mutum ya tashi Ba baya ganin daraja duk mutanen kirki da suke cikin wannan addini alamar mutum mutumin banza ne alamar mutum babban mutum ne wanda za ka ga yana ɗaukar rumuzu hadihin umma minan nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir rajul salih tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam jigogi na wannan addini figures na wannan addini sai mutum ya rika daukar sai zagin sai yana su kaga mutum addinin sa kullum kiran wasu bayan Allah yake yana zaga yana la'anta ta wannan alama ce ta tabewa alama ce ta fada cikin bala'i da musiba kuma ya kamata samari su guji wannan na an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wa annabi kage an yi masa sharri wasu a waje suke wasu munafukai ne to har yanzu ma bayan annabin ya bar duniya akwai wanda ba su yarda ba sai sun aika masa cin mutunci har yana kabarin sa a kwance to wa zai kare annabi mala'ika ne kuke tsammanin zai zo daga sama ya kare maza Allah a al'ummar su su kare shi mutumin da duk duniya ta yadda sai dai mahasali maki kan shugabancinsa da jagorancinsa akwai wani babban mutum da ya rubutu wai waye fi kowa a duniya dole ya yi da sassin da bature wani lokacin zai wa adalci ya duba ya duba ba wani fibo a duniya da ya kai daraja da matsayin annabi wanda aka san shi ko ina kowa san shi ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi Shi shine wanda zai faɗi magana shekara dubu da ta gabata wallahi yanzu a zo research a tabbatar da wannan abu alaihi salatu wassalam da haka alamar kirkin mutum ya zama yana kare wannan annabi kuma yana kare masa sahabbansa almajiransa da waɗanda suka biyo baya amma ita bin malaman musulunci wane wane a kira al'anta a zage shi wanda littafan sun cika duniya da littattafan su ake bauta wa Allah da fatawoyinsu ake bauta wa Allah kawai sai wani dan wannan zamani zai zage su da rance su wani ba Allah yake cewa wai ya je wani masallaci a wani gari ya je sallar juma'a sai ya ji limamin juma'a gaba ɗaya hudubar da ya yi a ranar akan imamu bukhari da imamu malik ya hudu ba kuri ya tsitsi ne musu albarka ka duba imamu malik ba duba darajar imamu bukhari amma lalacewa yau a cikin wannan al'umma ko wanda zai iya bude baki ya kira bukhari ya tsada wanda gashi nan muna gani sai a ce littafinsa bai da bambanci da jarida mutum ya kira imam mani ya zaga ya ce su maza ne mu ma maza ne yanzu kai ka isa ka bada falar imam mani ka kare bayani akan ilimin imam mani? akwai wani mace akwai wani da ya mace ta tsuguna ta haife shi yanzu da ya isa kai daraja da falala da matsayin na imamu malik amma sai a zo a samu wanda sunan addini ya tara mutane a masallaci suna zare masa ido yana zagin waɗannan bayan Allah alama ta ɗan bid'a alama ta ainihin mutumin banza ko da ko yana cewa shi ahlus sunna ne in dai ka ji yana kiran malamai ko na da ko na yanzu wanda duniya ta shaida cewa sun yi wa sunna hidima to wannan mutumin dan bid'a ne ana iya shiga rigar sunna mutum ya kira shi ahlus sunna ne amma yana kisan mun buge wa sunna kaga rumuz wanda rayuwarsu ta kare akan da'awa da karantar da mutane duniya ta amfana da su har yanzu ba a daina jin su ba har yanzu ba a daina sauraron karatunsu ba kowa ya yadda sun karar da rayuwarsu ba shahara da shago ba ba shahara da gona ba ba shahara da kiwo ba ba shahara da kaza ba sun shahara ne da karantar da mutane rayuwarsu gaba ɗaya ta kare akan qala Allahu qala Rasulullah kuma duniya ta yadda sun iya Qur'anin kuma duniya ta yadda sun iya sunnar duniya ta yadda suna da fahimta sun karantar kai wani sai zo ya kawai rinka kiransu yana cewa yan bid'a ne ko yana ne musu ko yana la'anta su ko yana aibanta su ko yana tozarta su wannan alama ce ta yan bidi'a waɗanda ake cuso mana su su shiga riga ta sunna don su yi wa sunna illa da haka ya kamata su sani cewa su ahlus sunna mutane ne masu girmama malamai masu daraja malamai kuma ko da an samu sabanin fahimta sai dai a yi wa mutum raddi da girmama da mutuntawa amma ba a ɗauke shi siyar da ana bata ko na makamancin wannan ba kuma wannan abin ba inda zai kai mu irin reni za a koya mutane rashin girman na gaba mutumin da yana da littattafai a ciki a duniya A kira shi kullum abin da kake nema wai ya yi kuskure kana fada sai ka ce Allah ya turo ka kai ta fadan kuskuren mutane ne kai ka manta naka amma ka zo kana bin wasu kana zagi kuma wai wannan shine addini shine shine shari'a to zagi mutane ne zai koya mutane imani ne la'antar mutane zai kara mutane ta gawani zai kara mutane kusanci da Allah to ya kamata mu gane cewa a yanzu muna cikin wani yanayi da shi kansa annabin ba a kyale ba daman in suka bugi annabi sai su bugi sahabbai sai kuma su suna bugan sauran malamai domin ma ya kamata mu mutum fili mai bayanin darajar wannan annabi da matsayin wannan annabi da kimar wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama kullu insanin duna nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama duk wani da tsadin da ka sani bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama bai kai shi daraja ba wadanda suke sukan sa ko suke zagin sa sune ahqarun nas su suka bi kowa kaskanta ko wani misali da mutum zai zo yana bugawa da annabi ya zage shi a fakaice ko ya kawo wani abu ya canja fassara ya faɗa manzan Allah san alaihi magana mara daɗi kuma ya ce a ya ruwaito ne a cikin littafin mutanen aka ruwaito irin waɗannan maganganu na batanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu kyale su ba ko ba za mu bari ci gaba da gudana ba shi sa dalibai ku yi karatu ku yi ilimi da sunan Allah da bismillah ku gane kar wani ya zo ya halakar da ku ya tabar da ku ya zo ya dauko ƙarya ya gaya muku kar ku yarda da wannan ilimi shine zai zama jagora a gare mu insha Allah ta'ala kuma ku sani cewa duk waɗanda suke zagin annabi ko suke sukar saba annabi ko manya-manyan malaman nan ba wai annabin suke nufi ba ba saban suke nufi kai dai ba wa inna ma tsaro na din wa yafsuduna na din bi kamili abinda suke nufi wallahi addinin suke soka dan duk wanda ya zo ya soki manzo Allah ya rugurguje addini duk wanda ya zo ya zaki sahabbai to duk wani hadisi da ya zo mana a duniya su suka kawo mana mu ba masu da nawa ba su suka kawo mana hadisin dole sahabi sai ka kira shi inda za ka ce kala rasulullahi bai zai taba yiwa ba sai ka faɗi sahabi saboda shi ya karbo yawa almajiransa shi ma ba almajiransa shi ma ba almajiransa har ya baka kai nan dan karshen duniya dan haka ku sani cewa waɗannan mutane ba yanda za a gane shari'a sai da su sabai to daga nan ne za ku gane masu tsinye wa sahabbai masu zagin sahabbai masu la'antar sahabbai a rinka yawo a gari ana daga tuta ana zagin abubakar da umar wani biyar da. wannan wace irin masifa ne wannan wani irin addini ne wannan wani irin bala'i ne me suka maka me ya hada ka da su me ya damuwa ka da su me ya bakin cikin ka akan su kuma yanzu wannan shine shari'a yanzu wannan shine addini a samu karya a yi fenti a jikinta a rubuta sunan aisha a garin nan wallahi an daura jaki wani yana dukansa aka samu irin fentin nan na fesawa aka rubuta abubakar a jiki jaki a titunan manyan garin nan aka yi ana yawo ana wani yana dukansa ana ci abubakar ake laka ta ya mutane za samu zaman lafiya yaya za a yi hankalin su ya kwanta yaya za a yi a ce wannan al'ummar ta samu abin da take so alhali ana zaben mafiya daraja mafiya daukaka mafiya matsayi a cikin al'umma ana zagin su wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad sabba rabbal izza hakika ya zagi Allah tabaraka wa ta'ala wa man sabba Allah duk kuma wanda ya zagi Allah tabaraka wa ta'ala ba sai muku bayanin da ya matsayin sa zagin annabi zagin Allah ne kai tsaye dan Allah ne ya zaɓe shi ya ce shi ya yadda da shi kai kuma kace baka yadda da shi ba haka zaki sahabbai Allah ne ya yadda da su kai kuma kace baka yadda da su ba Allah ya faɗa tuntunin tun kafin a haife ka haifi tsohuwar ka haifi kakar ka a haifi waye Allah ya yadda da su kuma sun yadda da shi kowa ya karanta radiyallahu anhu wa radu anhu wai ne wa radiyallahu anhu wa radu anhu ya yadda da su sun yadda shi da taymiya yake cewa duk wanda Allah ya yadda shi to dan aljanna ne ibnu taymiya yana cewa duk wanda Allah ya yadda da shi to ba zai taba fushi da shi ba ibnu taymiya yace duk wanda Allah ya yarda shi ba zai taba shiga wuta ba to mutanen da tuntunan sun gama hada kayan suna aljanna kai kuma yanzu ka zo kana tsinin radiyallahu anhum wa radwan kuma Allah ya mutu tanadin aljanna wa ajalan jannatin tajri tahta al-anhar suratul tauba Allah ya tanadin musu aljanna wanda korama na gudana a karkashin ta da haka aqidar ahlus sunna duk sahabi dan aljanna ne duka sai su zo su rinka kawo munafika ai munafiki ba sahabi bane ai as-sahabi shine wanda ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi imani da shi yana kan musulunci wa mata islam shi ko shi ko munafiki ai bai imani da annabi imani ne na baka imani ne na zahiri da haka ana dauko tarihin wani munafiki yayi kaza kaza sai a ce ka tafi wannan rasuli irin sahaba ba haka ne ai munafiki ba sami bane tunda ko bai imani da annabi ba ko kai din nan yanzu in baka yadda da annabi ba za ka zama zuwa zama musulmi ba na a nan. da haka haka su ma sabai wanda bai yi imani da ya yadda da shi ba har zuciya to wannan baya cikin sabai kuma ba za a irga shi a cikin sabai ba kuma da mazan da su da matan su duk sahabbai ne na Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba a ce ba sa kuskure ba suna kuskure sahabi zai iya laifi Don mutum ya zama sahabi ba ce ba zai kuskure ba amma Allah ya yafe masa idan ya yi laifi ya yafe masa ya za ka yi لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم الله يا يافي والنبي يا يافي والمهاجرون يا يافي يا يافي والأنصار Allah ya faɗa ya yi musu me ta ba ya yi musu abuwa to yaya bayan ya yi musu abuwa za ka zo ka zage su to wannan alama ce ta bid'a damar duk inda dan bid'a yake to za ka yana zagin sahabi yanzu a garin nan irin yan bid'a nan da suka mutu suna tsiwa sai da suka koya wa yara zagin sahabai muawiya aka mutu sai ga yaro ya fito a facebook ya kira sunan muawiya tura ya ashir sai a samu malamin sunna sai a kira ka ce malam wane ne ce eh, ya yi ne kamar ba ta zai sai ce muawiya ko ya ce a bakararsa wani ya taɓa yi min haka ya kira ni wani ne na ce eh sai kira sunan ma'auya ya dura mai a na ce ab kayi aikin banza ɗan wuta ka zagi wanda Allah ya yarda da shi ka gani da Qur'ani ba gano wani wuta ba me ya wani damuwa a ciki gare kai tai ka tsara wuta makamashi wai wai dai ya ta mana ne ko a ce a ke Abubakar sai a kutuntumo a shafi a danna Abubakar idan ka je ka fada wuta Allah ya kona ka ni na yi asara wallahi ban taba damuwa ba mai asara ba dan ka kone a wuce wallahi da ka je kai ta zagi me me me me me za ka rage ba abin za ka rage mu da shi haka dama yake wani ya shahara da iskanci wani ya shahara da rashin mutunci wani ya shahara da alheri wani ya shahara dan albarka ne wani kuma dan iska ne haka zai mutu haka zai kare kuma a rayuwarsa a iskanci a lalace da haka ya kamata mu sani cewa sahabbai suna da daraja a idan mu dai ahlus sunna kuma muna son su kuma muna kaunar su wani hizbu wani hibbu ashabar sunan sallallahu alaihi wasallam wa hukumum dinun wa imanun wa ihsanun wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khairil khairi yazkuruhum ibn abi al-izz al-hanafi haka ya faɗa yace muna san sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san sabai addini ne san sabai imani ne san sabai musulunci ne kyautatawa wa kufurun kufrun wa nifaqun wa tughyanu kinsa bai kafirci ne munafirci ne girman kai wannan ita ce aqidar ahlus sunna Kaɗan sahabbai girmama sahabbai son sahabbai Allah ƙara musu daraja Allah kuma ya ƙara musu a ainihin wato ɗaukaka malamai suna cewa man sabban nabi sallallahu alaihi wasallam huwa kafirun kharijun an millah duk wanda ya bude baki ko a fili ko a boye ko directly ko indirectly ya zagi manzon Allah to ya fita daga musulunci halalu dabi mali jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta wannan matsala matsalatu mahallin ijma bain al-ulama ajma al-ulama ala anna man sabba an-nabi aw shatama an-nabi aw la'ana nabi aw qadama an-nabi fa huwa kafirun kharijun an al-milla kafiri ne ya fita ya bar musulunci kuma halalul jamirul mal hada bi ijma'i ulama kuma suka ce istahalla dalika aw lam yastahillahu fa huwa kafirun halalul jamirul mal haka malamai suka faɗa wa in kana dhimmiyan fa وفي هذه الحالة ينتقض عهده ويقتل idan dafiri ne na dan alkawari ya zo ya bude baki kafiri an yi alkawarin zaman lafiya da shi amma ya bude baki ya zagi masu Allah to alƙawarin ya warware kuma shi ma kashe shi za yi da muna sanar da gwamnati muna kuma da jaddada mata ki sani ya ke gwamnati a aƙidar mu ta musulunci abinda yake a littafin mu a musulunci a rubuce abinda yake sama da shekaru ɗaruruka dubu malamai sun yi ijima'i duk mutumin da ya bude baki ya zagi annan muhammadu halalu jami'ul madini sallallahu alaihi wasallam ne ya halatta haka wannan wuri na taba annabi zaki manzo Allah no ne riya ba a zuwa wani kwata kwata ko mai sallah ne mai sallah yana sallah yana rubuyi Allahu akbar ya Allah liman amin inda ya zaki manzo Allah to jinin sai ya da. wannan ijma'in malamai ne na duniya gaba ɗaya suka ijma'i da haka ba a zaki annabi cin mutuncin manzo Allah kuma ba a taba annabi ku daina bata kan ku lokaci ku yi doka cewa a daina zagin annabi kula dan duk wanda yake guri na musulmi yake rayuwa a wurin masu sallah ya bude baki ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi bai nemi zaman lafiya ba ko musulmi ne shi ko ba musulmi ba da haka wannan abu ne da gashi nan mun faɗe shi a fili ƙara duniya ta sani zagin annabi bai halatta ba musulmi baya iya hadiyar zagin annabi musulmi baya iya jurewa a zagin annabi kuma ba a hada titi da mai zagin annabi ba a yi da zai yi ba so kada a taba shi kullum a zauna lafiya duk wanda ya taba manzon Allah ko ya zagi manzon Allah kuma gashi nan abinda malamai suke faɗa wa man sabba nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun kharijun an al-milla imma muslimi ne halalud dami Ya ce yace wa hadhihi al-mas'ala mas'alatu ijma'i bayna ahli al-ilm malaman duniya duk sun yi ijma'i da aka karanta ba annabi karanta wa manzo Allah wallahi illa rasulullah ba kowa a duniya da muke iya sa lokacin da aka taba annabi wallahi ba wanda muke gani a gaban shi annabi muke gani kuma za mu yi ta buga shari'a daga nan har duniya ta tashi da duk mutumin da zai taba daraja da kimar manzo Allah wallahi ba za mu tsaya ba za mu yi iyayen mu kawai kar a taba shi kuma ba ba ruwan mu ko sallah mutum yake inda ya zage annabi ko bai sallah ne ba ruwan mu to nawa ake shigowa da sunan ana sallah ai mana banza kawai da zarar ka zagi annabi kana sallah to sallah ka ba ta maka amfani ba kawai kar ka zage shi shikenan kawai kowa yana da wanda yake ganin sa da daraja da kima yanzu abin da muke ga kiristocin kasan nan kenan babu babu wani mutum musulmi da yake da tsageranci zai bude baki ya ce ya zagi annabi isa babu ba ta bari ba ba wani musulmi da yake tsageranci zai ce bari ya kira annabi musa annabin da yahudu suke da awan nasu ne ya zaga mu a wajenmu dukka annabi musa da annabi isa da kirista suke da awan nasu ne da annabi muhammad duk annabawa ne da allah na ga fadil gobe da adin su ne dukkan suna da matsayi suna da daraja a shari'ar musulunci in mutum ya zagi annabi isa Isa ya mutu ya fita daga musulunci shi ma ana da ni wallahi idan wani zai zo ya zagi annabi a Musa ko wani annabi da cikin annabawa kaga dai annabi Musa ba shine annabin da Allah ya turo mana to ya fita daga musulunci so ba a zagi annabawa to ya mu ba mu zagi na ku ku za ku zo ku zagi na mu mu muke ba da kariya mu ce a Allah ya kara annabi Isa daraja da matsayi mu yi masa addu'a mu yi kaza kuma duk annabawan mu ne muna ta karanta sunan su a cikin alkurani ko ba mu zage su ba muna da subject din su to yaya wani zai zo kawai ya zauna sai ya rika zage annabi ko mutum ya rubutu ya zage annabi in ka yi saka mutum fili ka hau titi ka zage annabi gani ka sha ba. Allah ya mana abuwa don haka wajibi ne ga dukkan wani mutum musulmi ya ji girman annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato a cikin zuciyarsa ya so manzon Allah kama ahabba sahabatul habiba al mustafa kama yadda sahabbai suka so al habib al mustafa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu nabi wa afdalu rasul mafi falalan annabi mafi falalan manzo أفضل أب وأفضل مولود وأفضل حاكم وأفضل معلم وخير زوج وخير سهر وخير جار شيني مفي فلنا صلى الله عليه وسلم جدا da aka haifa a duniya ba wanda wani mai hukunci da ya kai manzon Allah falala ba wani malami da ya kai manzon Allah falala ba wani miji a duniya da ya fi miji irin Allah sallallahu ba wani sirki a duniya da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani makoci a duniya da ya fi Allah sallallahu alaihi wa khairul akhyar gane shi ne zababban zababbu imamun nabiyina shugaban annabawa sayyidul musulina jagora na manzanni baki daya sallallahu alaihi wa alihi sallama abubuwa ya rayuwar jiwa hadisi ya ce mana shaɗa umarci ne hubban nasu ne kuru na ba'adi waɗanda suka fi kowa sona a cikin masoya na a duniya za a samu wasu mutane da su bayana annabi ya ba da labari bayan ya rasu ya ban duniya ya yi wa baki za a samu mutanen da za su nuna masa kauna kamar su rayu da shi su ne wannan al'umma muke kenan wanda za mu zo ba mu kai shi ba ba mu yi lokaci da shi ba bai yi lokaci da iyayenmu da kakanninmu ba amma wallahi muna sa ya fi komai daraja a wajen mu kuma ya kamata duniya ta sani mu musulmi number one ɗinmu last card din shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ka taba shi tashin hankali ne taba manzon Allah ta da hankali ne kuma taba manzon Allah ta yadda rikici ne a cikin al'umma wanda duniya ya kamata ta shaida da musulminsu da wanda ba musulminsu ba duka gabaki daya da haka yace za su zo bayana suna ɗayan su zai yi burin annabu ya waddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa malihi wallahi ɗayan su zai yi burin ina ma da ya gani da zai bada dukiyarsa duka dan ya gani zai bayar da zai bada iyalinsa duka ya ganni kawai da zai bayar wallahi da za a ce ka bada duk abin da ka mallaka yau a ce gobe ka ga annabi wallahi za ka bayar da za a ce iyalanka duk su bar duniya gaba da za ka yi ido biyu da manzo Allah wallahi za ka so haka malam mafarki idan kai da manzo Allah malam dadin da za ka ji wace garin baya sabuwa, ɗaukaka ce sharafa ce har wani yazo yana ba da labari yana cewa na ga annabi da mafarki kaga wannan ashe soyayya ce ta gaskiya so wannan annabi sallallahu alaihi wasallama darajarsa da matsayinsa ya kai wannan hadisi imam imam muslim ne ya rawaito shi manzo Allah shine imamu lailatul isra lokacin da aka yi isra'i da mi'raj Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi inda yake ya je dan ya karbo sallah ya yi doguwar tafiya daga gidan ummu hani da daddare ya tashi malaika jibril ya kawo masa buraka ya hau mai gudun gaske mai tafiyar da tafi jirgi sauyi amma dabba ce ba mai ba fetur a cikinta ba mai jirgi ba giya ba birki ba taya sai gudu yau bai tsaya a ko'ina ba sai ga shi a baitul maqdis babban masallaci yana zuwa ya sauka malaika jure ya ce sauka shiga masallaci kai sallah yana shiga masallaci ya ganshi a cike da mutane ashe duk annabawa ne Allah ya masa gaba ɗaya annabawa ya maza zai je zauna aka ce a ai gaba za ka wuce kai za ka yi limanci wa sallan lil anbiya imama annabi ya wuce yi musu limanci ka duba ba sun riga shi zuwa su ne suke gaba da shi a zamani amma kaga da aka zo saboda matsayi da daraja manzo Allah sallallahu aka ce wuce ka musu limanci ya wuce ya musu limanci yana gama sallah jibril ya ce to tashi mutum ya hau dabbarsa da burakarsa suka lulu kabata ko ina wace sama da daya suka tarar da ita a rufe jibril ya kwankwasa ba a bude ba aka ce waye ya ce jibril ne kai da waye ya ce ni da muhammadu aka daga wata bayan sallar sallar ce aka ce an aiko shi ne la ilaha illallah mala'iku ne suke wannan tambaya an aiko shi ne jibril ya ce eh an aiko shi ne a bude aka bude masa ya shiga suka mai na zai marhaba aka fada annaba da ya gani a wurin ya da lulukawa ya zo a riwayar bukhari hadisi sahihi tafiya tsakanin daga nan zuwa sama wannan gwangwan sama da ke ganin tafiyar shekara ɗari ne da dabba da dabba kowace zaune sai ka shekara ɗari biyar kana tafiya sannan ka shiga saman farko kafin ka je ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar ne ita ma idan ka je kafin ka luluka ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar haka yi ta biyu ta biyu ta biyu duk sai da aka bude ba kuma abun mamaki kowace saman nan da kake gani da kofar da mariki wannan saman da kake gani kaza Allah da kansa ya yi wurin siyasa ko sa ya rufe kai sai kai gida ba kofa a taba kake su zo yanzu su na dai ka gaba da kai ai kofa tana da amfani a gida ya yaushe za ka yi sakaci ka rinka rufe kofa ko ne ne ka kare ta ya sa iyayenmu da kakanni ko a ƙauye ne kofa sai ga an yi dangan kara an dan yi kofa ko ba dan komai ba ba wai dan mutum ya bude ta ba ana iya samun ma'aukacin kare wani kuwa kare ne ma'aukaci da dare yana ya yi hauka ya zo shiga maki da kuna kwanciyar bacci ya zai ji ya cinye mu ba ta akwai damuwa ana iya samun maciji ma'aukacin maciji ya fito yana yawo zafi ya dame shi ko ya fito daga kwata ko ya fito daga wani wuri ko bar gidan kago da kawai kawai sai dai ka gaba ko ya shiga ma gida a rufe kofar gida duk yadda za a yi magana a bar kofar gida a buɗe a'a musamman a wannan zamani ba sai na ja aya da hadisi ba yawa ko kun san ba duk bacci rufe gida kuma mutum lalle in zai yi gida ya yi kofa mai karfi wallahi ma ka kashe kuɗi akan kofar shiga gida duk siyasa kafin a balle ta in Allah ya sa da kafin ka gama kururuwa insha Allah ta'ala ba za su iya balle ta ba amma kamar boka kai ya gai da an zo an dake ta da gwiwa za a buɗe mai karfi za ka yawa ka kudin ta kace a ah, wannan kofar gida ne a kuma duk kofofi su zama da kofar su amma kofa kofar ka ta kwanciya wannan kuma da banci duk inda za ka shiga ka kwanta to kofar ka ya zama ta da banci in ka bar ta yara ba ta da karfi ko ta waye ba karfi ta dakin mai gida da bani ah, to in an taba ka an taba matsala kai ne gida ko ba ka bane ba za ka ka gina kofar ka wanda da ya zo gini ya ce kaga ni ba al'amuran nan sun canja duk ku zuba min dakin ba gaba ɗaya kawai duk rubuci aka sa a kai dakin gaba ɗaya wannan kaga ko mala'ika ne zai shiga kenan aka sa mai rudi a sama rudi a kasa kofar kuma sai ce a nemo masa irin kofa caka ɗan nan bulletproof a nika ninnin kata ka katar ma kafin ka cire ta sai kayi da gaske wani kuma da ya zo sai ce kuimun mai lamba lamba over da lamba ake kule ta da ya tura ta damar da kan take tafiya in ta zo damun ba kai saka tsere da ba in ta zo yo kiran sai sa ko wannan goba in ta rufe sai ta yi wani zama wato wato sifirin ya shiga kenan sannan sai danna wasu gobe lamba kaza kaza kaza a duniya ba ne sai mu da wannan goba Allah kiyaye mutu a tarzike shi yana cikin wannan goba sai dai a kai na za a yi yanzu Allah a zamanin ni ban ga laifin aka ce ya ce a sai da kula da zai yi wa sai da kula to ka ga gobobin Allah ma a rufe suke sama ta daya ta biyu haka malamai suke ce wannan yana nuna mana kula to har annabi ya je wajen Allah tabaraka ta'ala da zai karasa wani guri sai jibril sai ya tsaya ya ce karasa ya rasulullah wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu saqun wa inna la nahnu nusaddiqun mu ma din mala'iku akwai inda aka tsaye da kara gaba annabi ya wuce daga shi sai suka yi tafiya sai da suka ji karan alkaluwa da madara da karan da kallo ku yi sana ta rubutu Allah ya sa malaiku suna ta rubutu ya wuce ya je gana da Allah don ya karbo wannan sallah da kake sakaci a kanta Allah ya bashi ya ce tafi ga ta nan guda hamsin ce kullum abu ga ta annabi ya yi godiya ya kama hanya ya tafi Allah ya ce mu ya haɗu da annabi Musa a hanya Na Musa ya ce da ta da ta da ya ba. yaya aka yi ubangijin ka ya baka sabo ne ya ce a kwarai ba nawa ya baka me ya baka ya ce ya bani sallah maza Allah yana murna sallah ma guda hamsin ba Eh, ai nan musa ce wai wai wai wai ka koma wallahi al'umma ka ba za su iya ba ka koma ka ce a rage maka tun wuri annabi ya koma wurin Allah ya ce a rage masa Allah ya rage masa a wata riwaya goma a wata zara ashirin ya dawo nan musa ce ina rage za a yi sosai ba shi ne wani yana ce a ga gaskiya nan musa ya ce mu kasar jin na aida yawa za a gabatar musu a cikin ai wasu Allah ba su kai labari annabi ya koma aka rage ya yi ta da shi yana zuwa yana dawowa har aka kai masa biyar Allah ya ce to ga biyar nan ne ka ma yi baddalin kawo ladayya wa ma ana da zallamin da dafi yana zuwa gurin annabi Musa ya ce masa nawa annabi yana murna ce ta zama biyar annabi Musa ce ina koma a rage yace ni na gwada banu Isra'ila da sallah daya sallah daya fa na gwada wallahi ba ziya ta ba kadan ne suka iyawa wannan da kai yanzu al'umma ka ta karshe sallah biyar a rana ka koma a rage maka annabi yace wallahi kunya nake ji ba zan iya koma yace kuma Allah ya mu alƙawari in je ne wannan biyar din kuma za ta koma hamsin al'ada alhasan bi ashri amsaliha yanzu duk wanda ya salla biyar to a littafin sa in ta karbu ba ya da ya ka yana ya da yana ne abida da ba wani magana Allah aka ba babu salla ake a sosai a rike sosai a yi sallah a yi karatu ya fito da makari da rukuni lafiyayye su jira mai kyau zaman jagiya lafiyayye ba kai kai kai sauri a gama da wata da jira ko sallah da tafiya ita ce idan ka yi su za ka samu sallah sani dan kar wani ya zo kaf kaf kaf yayi ga wata yana da sauki ko dan adam ne ka masa nan auka zai baka lada bai baka ba wallahi bai riya ba ya ka kai sallah mai kyau in kana so ka samu lada 50 cikakkiya muna fatan insha Allah muna ci masu amsalla dan Musa yace to kaje Allah ba da sa'a wanda Allah ya tawo to a yanzu ai maganar annabi Musa ai da dan Allah duka ne suke yin biyar akwai wanda a cikin wannan al'umma wallahi zaba yake wani da mu wata madalli bayan rasuwa Allah akwai wanda sam ba ya suwa wata mata ta taba wani batawa ta ce malam na ga ifa wannan me ta ce yau miji na shekaru barkati ga ya'yan mu sun girma har za su yi aure amma tun da kake ban taba ga ya sallah asuba ba baya baya asuba nace ko da irin ta karfe 7 takwas na tace waye haka yake muke rigar sai waye a kasuwa ba tace Allahu akbar dama in ya dawo gida kuwa kafin magana wato dama magana ya fita sallama ba baya fita da yawa mata iyalai sun san mazajen su ba su sallama ma akwai wanda wallahi haka yake lalacewa juma'a ba ya zuwa ah, yanzu samari ma matasa a cikin gwani akwai wanda ba sa sallar juma'a sai ana tafiya juma'a ana kowa na ɗaukar sallah yana tafiya shi yana yana zaune ko yana duba waya ko yana raba haka za ka tafi ka je ka dawo ka tarar da shi a wurin akwai masu shaguna da ba sa sallar juma'a ba sa rufewa sau juma'a akwai ba wai bai tura ƙanin sai je wancan ya dawo wannan ya ce ba a baya ma zuwa saboda ba wata hukumar da za ta ce me yasa ba kai sallah ba kuma ba wanda zai ce baran sai kayan ka ba saboda ba ka zuwa sallar juma'a babu akwai wata ba sa yi akwai wanda in dai in bacci ya kuskure ya dauke shi bai isha yi wato ta ta salwanta in dai bacci bai isha wallahi da zai da yawa suna akwai wanda kuma zaba yake juma kada yake juma'a kam akwai kokari tun ranar juma zai wanka ya rike sallah ya tafi amma in dai ba juma ba baya sallah wannan suna nan a cikin hausawa fulani a cikin larabawa da waye akwai wanda shi kuma kawai sai idi matsiyaci shi kuma sai idi idan ka gan a masallaci to yi ko karamar sallah ko babba wallahi da ke gama. ranar za a yi kwalliya a ji a zauna amma wallahi a zahar da ranar idi ba zai ba jama'a akwai waɗanda tsafi suke yi aljanun suke gaya musu kasi sallah don su samu biyan bukatun su kin yin sallar neman wani dakari ne na magani aljanun suke ba su kaga nan musa ya yi gaskiya ya ce ba lallai su iya ba amma alhamdulillah mummune suna kwatantawa Allah ya sa mu cikin masu yin sallah ya ka manzon Allah shine shugaba na al'ummomi ko shugaba na annabawa jagoransu kuma ya karbo mana da shari'a a wannan tafiyar gaba ɗayan ta na baku wannan dogon labarin ba duka a daddare aka yi shi bayan isha'i kuma ya dawo gida ya kwana kuma ya tashi sallah asuba ana ku sai rabu da wannan tafiyar shekara ɗari biyar ɗari biyar ya je ya gana da Allah ya yi ta zuwa gurin annabi Musa ya je dawo ya je dawo duk a cikin dare daya Allah ce subhanallahi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir Allah yake shine Isra'i da shi in an ce al-Isra ana nufin wato as-sayr fil layl yin tafiya a cikin dare daka Isra'i da Mi'rajin nan ana nufin tafiya a cikin dare Isra'i tafiya a cikin dare Mi'rajin hawa sama araja ya'udu hawa sama ba wai kamar yadda suke fasara Isra'i da Mi'raji zuwa da dawowa ba a'a isra'i tafiya da daddare shi ne ka je sama wajen Allah tabaraka wata Allah. malamai sun tafi a kan cewa duk wannan abin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi bai ga Allah ido da ido ba yace haske ne ya hada da Allah amma yayi magana da Allah tabaraka wata Allah. Jibril ya bashi wuri sai da ya gama abin da zai kuma jibril da zo ɗauko shi ya rago shi ya dawo da shi amma kafirai da aka zo da ya zo yana bayani a makka aka yi wannan abu wasu suka ce daga gindin harami nan haramin makka gindin dakin kama daga nan mala'ika jibril kake shi da wuri amma wallahi kafiran da aka dogare ta suke suka ce yau kuma kun ja wannan da ya zo wanda shi wai ya je wajen Allah wai ya karbo wannan wai sallah kai annabi ya gamu da mutane marasa kirkewa haka suka yi ta kare ta shi aka kira abubakar bayan lokacin da annabi ke bayani kaji kaji abin da mutumin ke ce ce wallahi in dai ya fada ya je na yadda da shi yasa aka ce da shi a siddiqu ali ke tuntunin na amince na yadda sallah kuma za a yi kuma a samu yin sallah to kaji yadda aka karbi wannan sallah ai annabi ya mana aiki ke sa yadda duk wanda zai sallah annabi yana lada shine manzon da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsatsa ga wata saboda shi wannan watan da kake gani an yi wani shekarar da a idan kowa kowa a duniya kafirai suka karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce in kai annabi ne da gaske wannan watan ya zaki ke daga hannu ya roƙi Allah Allah ya ce to bari a nuna musu kai annabi watan ya tsage ya fashe har wani bangaren ba ya fada kan wani dutse a makka duk mutanen duniya suka shaida ya ce to ishadu ku shaida hmm. amma wallahi malam kafura na kasar me suka ce mazafi ne suka ce ya yi, suka ce ƙarya ne aka ce a je a tambayo 'yan kasuwa ko waɗanda suka je ƙasar sham ko da suke rayuwa a can a lokacin a ranar sun duba sama sun ga wata ya yage ko iya makka ne kawai aka yi masu hiri suka ga watan ya tsage ya ce a a yi aka je aka tambaye su yan kasuwa da san me yake faruwa suka ci tab ai ranar mun gaji ku Allah tabbas wata ya ke kuwa suka ce san ba su yadda wannan babban sihiri ne yazo da shi isra'in ma da mai irajin cewa suke karya yake suka yi tara mai mutane a makka suka ce sai ka yi bayani kai da ko fita da kai daga ran baka ba fita ka je garin kaza ba baitul maqdis har ka je baitul maqdis har ka je masjidil aqsa yaushe ka taba tafiya suka ce to ka gaya mana hanya muna da 'yan kasuwa da suka san hanya masu tafiya da raguma sun san hanyoyi ka gaya mana inda gaske ne aka so a rika annaba kunyata shi Allah bai zai taba kunyata annaba ba aka yi taro ya ce ya zo kaga shi ta sama ya tafi yanzu shi da bin layi mutumin da ya hau jirgin sama ya je lagos ka zo ka tambaye shi ka ce mai da ina ake bi an je kaza an je kaza ai ta sama ya tafi amma su ba su yadda ba ai yayi tafiya a sama da ina jirgin sama ka ga ashe jirgin ma kafin ya zo tuntunin annabi ya sanda da jirgi wannan burakar ita ce jirgin ta luluka da shi duk wani abu da ci gaban zamani yana ga Allah yana da wani abu in makamancin su ne girman bayan da shi to ya za a yi ce zo yi bayani annabi ya zo da musulmin da wanda ba yi aka zo ya ce kawai sai Allah ya bude mun ina kallo haka kawai sai aka bude mun kamar majiki hanyar kawai yace idan kun fita a makka za ku bi hanyar gari kaza kawai ana nuna masa wurin in kun je gari kaza hanya ta rabu kashi uku za a bi ta dama ita ce za a kai ƙauye kaza daga nan an je akwai wuri kaza za a tsallaka daga nan an je za a yi kaza daga nan an je masana hanya suna eh haka ne eh haka ne eh haka ne har a kai baitul maqdis haka ne yan kasuwa masana hanya mahaya kuma suka ce gaskiya ne haka ne amma ta san nan da suka ce ƙarya yake zafi ne ai ji yadda kai da jaki sai ya ci kara kwarin dukan da za ta jaki kai ya ci kara wallahi sai ya ci kara to akwai damun mutanen da yan taurin kai ne ba za su yi imani ba kuma ba za su yadda ba so su kullum yan challenge ne su kirkiro abu kaza su faɗa in an ba su amsa ma ba za su yi imani ba in an daɗa ba su amsa ma ba za su yi imani ba da haka maza Allah Allah ya nuna mana wasu ayoyi da wasu mu'jizozi da zai tabbatar da annabtarsa da mazantarsa sallallahu manzantarsa sallallahu alaihi wa sallama ba wani annabi cikin annabawa da wata ya taba tsagewa dan shi in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi sallama shine annabin da dutse yayi masa magana dutse kallama wal hajar duk wannan wallahi malam duk da nake fara duk akwai hadisi a ciki bukhari muslim abu dawud da tirmidhi na sa'i ibn majah duka akwai isnadai da hadisan nan dutse ne yau annabi magana dutse ya bude baki yau annabi magana wa kallamahu shajar bishiya tayi wa annabi magana alayhi salatu wassalam Kututturan dabino a masallacinsu da yake hawa mumbari ya yi huduba a kansa ya fashe da kuka don annabi bai haushi ba da a kan kututturen dabino yake huduba aka zo aka yi masa mumbari na katako na zamani ya dan hau a juma'ar da ya zo ya hau sabon mumbarin shi wancan tsohon mumbarin da ya saba yana hawa wallahi malam sabai duk su biya masallaci sai aka yana kukan jarirai in ya in ya in ya yana kukan jarirai kamar da riwaya sai da annabi ya sauko daga mumbarin ya rarrashe shi ya rubuce shi ya yi shuru in ba annabi ba waye isa kuma wannan ba kada ya ji ba sabai duk sun ji kai duk wanda bai imani da wannan ba an bashi a tasha ba duk wanda zai taba wannan ayyana ya zama banza wata rana aka zo yin alwala ba ruwa sabai aka shiga uku ba ruwa ya za a ya za aka ce ba ruwa ya rasu da lada abu ce ku zo ku yara da dabbobi za su sha ruwa babu mutane za su sha ruwa babu ruwan alauna babu sai ce a kawo ta ta akwai a kawo kwano a kawo sai gaga kan nan kawai sai kafa hannun sai ce ku zo ku sha da kawai sai hannun ya zama kwanku abu ne sananne kowa ya gani ba wani shi kadai ba hannun ya zama famfo famfo suka yi alwala suka yi ce kowa ya gama ya gama yana ɗage sa ruwan ya tsaya an je yaƙi an zo wani sabi ya gaice shi zo ya ci abinci abincin dukkanin mutum ɗaya ne sabai wajen guda nawa suka biyo annabi ba kake gashi nan yana ana ba labari a gazo khandak ba wanda aka yi masa bakuntan ya gaya mata sai ce ta yau kuma a ya yanko mana abincin nan nasu ne shi kaɗai kuma ga shi ga iya sahabbai ga sunan bira a dalilin an zo za a ci abinci abu talata da tsari ha to ya za a yi annabi da ya gane sai ce to ku bar tukunyar a kan wuta ku ba da kuma ludayin da za a gaure abincin aka zo aka bar tukunya tana nan aka hura mata yana ci gaba da gauraya ya ce a kawo kwanan zuba abinci faranti babba wanda zai dauki mutum goma ko sama da haka aka ce yi aina mutum ya ce ku kawo aka ce kai aka kawo aka buɗe tukunyar nan ana ɗiba yana zubawa ana ɗiba yana zubawa sai ce mutum goma su shigo su ci in kun gama goma su shigo ku ci in kun gama goma su shigo ku ci in kun gama goma su shigo ah! malam tukunyan an leka abinci din an lebe sai dawo an lebe sai dawo an lebe sai dawo Allah kara mana san manzon Allah sallallahu ai annabi ya wuce mummunan kwatance wallahi manzon Allah ya wuce mummunan kwatance alaihi salatu wasallam haka suka ci suka koshi tas na'am kuma aka tafi aka bar sauran abincin a gidan daraja matsayi daukaka alaihi salatu salamu. an yi fari ruwa ruwa ruwa ana neman ruwa babu dabbobi suna mutuwa amfani ya mone mutane sun shiga uku kasuwanci ya tsaya don babu ruwan da dabba za ta sha ta tafi kasuwa ta kai kaya halakatul amwal wal mal wa halakal ahl wal iyal annabi ya daga hannu ya roki Allah a masallaci yayi eh, guduba ce Allah ka bada ruwa sabai suka ce bai sauke hannunsa ba sai ga ruwa haka aka sallar juma nan da ruwa malam da aka rinta zamga ruwa ba a daina ruwa ba kamar da bakin kwariya sai da wata juma'a ta sake dawowa ba daga dafa ruwa ake ta ruwa gari ya sha ruwa ya yi ruwa ya ta ta'adi hanyoyi suka toshe koguna suka yi ta ambaliya sati guda ana ruwa yanzu an kun zo roƙon ruwan kuro gidan dama dama karka wallahi aka dade ana zuga ruwa aka jera wasu awanni ana ruwa sai ka ji an ce jama'a an yi roƙo ba yanzu wani ruwa da aka yi kwanan na mai yawa ya tafi da wani an nemi shi an rasa kuma ta kwata kawai ya zo tsallaka kwata ne ashe bai sani ba rami ne yana tsunduma shi kenan har yau ba san inda yake ba sai wannan mutumin da ya zo ya roƙi ruwa, dama ya zace ya rasulullahi ba ruwa talauci ya yawa ruwa dabbobi suna mutuwa annabi ya addu'a mai karfi sai ya sake dawowa ta kofar da ya zo ya roƙi annabi addu'a ana kudu ba annabi ya ce shi sami ya ce ya rasu don Allah ka roƙa mana Allah a taƙaita ruwan ya isa haka <laughs> shi ne ya ce a kawo ruwan ya ce a roƙa a taƙaita maza Allah ya daga hannu yana Allahumma hawalina wala alaina Allahumma ala al-arkami wa zirabi وبطون الأودية ومنابت الشجر حديث البخاري لمسلم ai ya roƙi Allah Allah ya kawo ya roƙi Allah kuma Allah ya dauke duka waɗannan ya mu jan koyan uwana idan yana nuna mana wani yana nuna mana wallahi annabi gaskiya ne daga Allah ya ke. Allah ne ya aiko shi wani bawan Allah ya zo wata rana kamar yadda ya tabbata a riwaya yana neman ina manzo Allah yake kuma an gaya masa annabi dai a jikinsa a nan a bayan sa akwai tambari na nabda sai ya gan shi a tsakiya sai wani ya ce wancan bawan Allah da yake tsakiyar mutane ina ta magana ana wasa dariya ai shine nan, ya ce shine ce shi ne?' ma ya fi manzon Allah a race yana zuwa gurin ta bayan sa sai kamar zai dan zauna ne haka sai dan fuske mayafin haka da ya fuske san sai ganin bayan annabi ya bayyana sai ga alamar tambarin muhammadu rasulullahi a nan wani tambari kamar kwabo haka shi a rubuce yake haka allah ya halicce shi malam saboda maganin yan tsurku matsi a ta masu gare ta annabta in baka yadda da qur'ani ba baka yadda da ayato gashi a fatar jikinsa ma a rubuce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya juya sai shi. yace ai na san me ya kawo ka dama so yake yi ne ya tabbatar cewa shi annabi alaihi salatu wasallam annabi ba shine fa dabbobi ma suna masa magana dabba tana saniya ta yi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam magana shi ne wanda Allah ya rantse da rayuwarsa la'amruka innahum sakarati sakratin ya'muruna Allah ya ambace shi da sunan annabta Allah ya ambace shi da sunan manzanta babu wani annabi da aka kira shi da wannan inda ba ce da sunansa amma shi annabi in Allah ya zo wani lokacin sai ce annabi ko ce an rasulu don girmama annabi alayhi salatu wassalam inna awla nasi bi ibrahim alladhina tabauhu wa ala an-nabiy in ya gana ma zai ce wa muhammad sai ce amma wa ala an da wannan annabin والذين آمنوا مع والذين والله ولي المؤمنين kaga Allah ce wa halan nabi a wata ayar yace fa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummiyil ladhi kaga annabiyil ummi annabiyu ne yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tajadun a wata ayar ya yi wa annabi hasbuka Allah kaga duk da kira sunan sa ba sai ce annabi sai ce hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minina a wani gurin Allah tabaraka ta'ala ya ce wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya kaga me ko ce wa minhum alladhina me ko ce wa minhum alladhina yu'zuna Muhammad a sai ce wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya akai ce wa minhum alladhina yu'zuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna huwa hudan amanar rasulu da babu zai daidai a rasulu wa ya nan ne sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda dina amanu a zai wallaha wa a rasula a nan muhammadu ake ne sallallahu alaihi ya ayyu har rasulu balli ma kun zai daidai ka min rabbika wa in lam tafal ma ballabta duk wannan shi ake nufi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bashi alqur'ani ya bashi mu'jizozi wani yace ilaika rasulullahi minna تهية فصلى عليك العابد المتهجد وقد قال حسان وفي الشير شاهد تجدد تجده الأيام يروى وينشد عز عليك أنعم عز عليه للنبوة خاتمه min Allah mashhudun yaluhu wa yashhadu har zuwa ƙarshe yace wa ma jaa yad'una bi ghairi dalalatin walakin bi ayatin tadullu wa tashhadu wannan yabo ne yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaisuwa tabbata gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musulunci da da'awar musulunci a duniya gabaki daya fa azhara bil islami da'wata sadiqin fa salla bihi qaumun wa qaumun bihi hudu Ya yace tusallimu ahjarun alayhi fasihatan idan ma kala khala bi ya yatafarradu maganar cewa duwatsu suna masa sallama suna masa suna sallama suna magana shi sallallahu alaihi wasallam wannan gajimare yana masa girgije tuzalliluhu min kulli hadin yusibu tuqimu alayhi ma a kama fayarkudu alayhi salatu wassalam wa in sara sarat la tufariqu ra'sahu faqala lahum hada an-nabiy muhammadu حليم رحيم ليل متواضع سخين سخي حي عابد متزهد عليه الصلاة والسلام نبي تسامى في المشارق نوره فلاحت بوادره لأهل المغاربي حزوة الشيء أي شيء من الله وانا أي سفر ما كان كانوا نجيب ما هو كشي صلى الله عليه وسلم أبو نكر شيء ذا كي شيء حقوقي على عليه الصلاة والسلام mu yi imani da shi dole ma'ana hakkin annabi ne akan mu mu yi imani da shi mu yarda da shi kuma mu yi imani mu yarda da manzancinsa kuma a cikin zuciya cewa aikakke ne daga Allah kuma mu yarda cewa shari'ar annabi ta shafi dukkan wata shari'a zuwa manzan Allah ya shafi kowa shari'arsa ta shafi ta kowa ma'ana Allah da zai tambaye ka addinin kowa shari'ar kowa ba in ba ta annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana hadisi ya inganta sayyidina Umar ya zanto takarda ta tawa ya karkade ta da rubutu a ciki yana rubuta yana kwama yana karanta ya zo ya samu manzo Allah yana murna shi ya rasulullahi ga littafi ga abun rubutu ga mun karatu na samu menene yake a taurani ne kawai sai an yi rantsi ba yace alam atikum biha bayda naqiya yanzu ban zo muku da wannan takarda farasol ba ba shari'a ta ta zo ta goge shari'ar kowa ba me ya kai ka zuwa ka dauko addu'a wallahi law kana musa ayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da musa yana raye wallahi bi isa sai ya bi ni la ilaha illa allah man magana annabi ya mada kama abu mamaki ne yanzu sai da a makarantunmu na soro ana karanta da atawa wallahi ma suka je gurin malam ni kai na je karatu wajen wani malamin sauro yake yake Abdullahi ka karanta a taura kuwa ce malamin karanta ke ka ko a taura Wacce a taura kuma ba akwai a taura Allah ya mana kuwa da kira manzo Allah ta shafe da kowa ku imani da Allah ku imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al-kur'an alqur'anin da yazo da shi wa فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون sannan abu na biyu kuma mu sani mu yadda cewa annabi ya isa da duk sabon da Allah ya nuna mai ba abin da ya bari idan kuka bar wata kofa wani ya ce akwai abin da annabi ya manta bai faɗa ba to za a shigo da ya ce wannan kofa kawai komai ya faɗa ba abin da annabi bai yi bayani ba komai ya faɗa kuma a gaban duniya ya shaida da Allah ya sauka masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ya daga hannu yace ya tarar sahabbai mutum sama da dubu ɗari ya ce na isar muku da manzanci na isar muku suka ce ka isar ya ce Allah sabai suka ce babu wani abu a duniya da annabi ya sani alkhairi ne face sai da ya gaya mana kafin ya bar duniya ba wani abin da ya sani na shari ne face sai da ya gaya mana kafin ya bar duniya suka ce wallahi har tsuntsu in ya tashi a sama yana kada bubbuke idan akwai wata fa'ida ta ilimi ko imani wallahi sai annabi ya mana bayani da haka ba abin da annabi bai yi bayani ba to ina maganar wani ya kawo mana wani zikiri da annabi bai san shi ba mun duba a littafi babu a ƙur'ani babu a hadisi babu litan musulunci babu duk malaman musulunci na kirki babu sai wani ya zo kawo mana wata addu'a ko wani zikiri ko wani salati ya ce mana gashi wataƙila ma a ce ya fi ƙur'ani ma a'a komai annabi ya faɗa in dai na addini ne mu gan shi a rubuce ku riƙe wannan yana da muhimmanci ta abin da za a zo a bauta wa Allah da shi da sunan shari'a addini ibada za a samu lada to ba abin da annabi bai bayani ba to shi ma'anar ahlus sunna shine wanda yake takaituwa da abin da ya zo a Qur'ani da sunna ba ruwansa da kare-kare ba sa da bidiyoyi a ai wannan ma yana da kyau ai da annabi yana nan shi ma zai yi a ƙarya rike ai duk wani abu mai kyau annabi ya riga ya gama yin jawo shi suna zuwa sai su ta kawo misalai wajen su da mutane wasu abubuwa na duniya ko ba su yadda da wannan magana cewa wai addini ya shiga ba ba yadda dawa yan bid'a to zo uzo cewa uzo biyo ga komai to yanzu ce ba akwai mota annabi ya hawa mota limamin ku ba hawa mota ce yana hawa ba su sun to ya ake ake yadda da mota ka ba ake ba ake yadda mota haba haba Ta'ala ka ji tsoron Allah wai wannan fa yana buga wannan misalin ne zai ya ba da damar bid'arsa ya shigar da ita tunda kuka yi kuna hawa mota kuna kare hula kuna tuke waya ai lokacin annabi ba mota ba waya ba hula ba latrika ba fanka ba kaza ba kaza kuma duk yanzu kuna yi to dole ku yadda wai bi sabon addini da aka kawo bidiyoyi da zikirai da aka kawo shi ma ku yadda a'a ai waɗannan abubuwan ba sunan su ba bid'a abubuwa ne na masani na rayuwa da mun manzo Allah ya ce ku kuka fi sanin duniyar kuma kuma Allah da ya haramta a ci moriyar abin da aka samu na duniya ba lalle a lokacin annabi ba jirgi amma musulmi da ya hau jirgi da kare hau jirgi kuwa sai uba daya ba wani damuwa a kai ya hau mota kare hau mota ba wani a cikin kakannin mu wanda iya maya ko wanda ba su hau mota ba ko wurin da muke rikewa wanda suke shekara talatin arba'in duk ba san da su ba to kar ku yarda ana kama muku hujjar tabbatuwar bid'a da kawo wasu abubuwa sababbi na zamani za ku yarda addinin annabi ya cika kuma ya shaida ya ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nafahta Abu Darda yace laqad tarakta laqad tarakana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yuhadithu ta'irun janahihi fi samai illa azkarana min wa ilman hadisi imam ahmad a cikin al-musnad abu na uku darajar matsayin annabi akan mu da hakkin sa akan mu shine mu girmama shi tawqiruhu wa ijlaluhu a girmama manzo Allah wa ta'zimuhu a girmama shi a tsare darajarsa kuma kar a bari a taɓa shi kuma mu ci girman a cikin zuciyarmu لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه كجرم من ذا الله كيمي توقيري كيمي كجرم ماشي صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الله أولئك هم المفلحون ابن عباس كيتشوا تعزروه تجلوه توقروه كما تعظموه انجي ابن عباس إمام قتادة يقول تعزروه تنصروه wa tuwaqqiruhu yace amara Allah ta'ala tabaraka ta'ala bi taswijihi Allah ya ku kuma da shi shugaban ku ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullah inna Allah samiul alim Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم كما النبي صلى sallallahu alaihi wasallam cikin girmama shi ba a kiransa da sunansa kai tsaye muhammadu kawai a sai ce na nabiyu Allah ko annabiyu muhammad amma a ce muhammadu kadai a kai malamai ba da su zo bayani akan girma annabi aka ce duk wanda ya sanya wa ɗansa suna muhammadu to kar ya je ce muhammadu bayan ya zo ce kai ba zan cika ɗanka ba a yi a'a ai tun da ka sa wa ɗanka muhammadu ai ka jawo babban kaya ai ba a kiransa ka ce muhammadu ya ce na'am sannan ka zage shi a'a ko ka ce muhammadu ka gaya mai magana magana malamai suka ce a'a ba a din ne da inda ya samu muhammadu ko ahmadu to ba a yi masa wannan amma wancan in kai masa ba da amma wannan a saboda tsari daraja sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kira wallahi malam ba sa kira sa muhammadu kai ne sabai sai ce ya rasulullah ya nabi Allah ya habib Allah ya mustafa sallallahu alaihi wa sallam shi sa yake da sunan niki da yawa sallallahu alaihi wa sallam yana cikin girmama shi a girmama shi yana raye a girmama shi bayan ya bar duniya kada ku ɗauka cewa girma annabi wai sai yana raye a har in bayan ya duniya ma ya bar duniya ma dole sai an girmama shi imam al-qadi yake cewa wa alam anna hurmatan nabi sallallahu alaihi wasallama matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan hatta ba'da mautihi wa tawqilihi wa ta'dhimihi lazimun kama kana halu hayatihi dole ne kamar yadda yake raye aka girmama shi to bayan ya bar duniya ba sai an girmama shi shi sa aka sharanta mana ko sunansa aka kira mu ce sallallahu alaihi wa wasallam shine hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan mu mu rinka yi mai salati duk wanda ya mai salati daya Allah zai masa goma inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da Allah da malaikun Allah duka suna masa Allah salati kai sai kai wa ba za ka yi da aka da an kira shi a mai salati sallallahu alaihi wasallam hadisin aliyu bin abi talib riwaya da aka rawaito da Imam Tirmidhi manzo Allah yana cewa al-bakhil man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya marwaci shine wanda aka ambaci sunana a wajensa ya kiye mun wato salati hadisi ne kuma hasan sannan kuma a tabbatar masa da abin da Allah ya tabbatar masa na matsayi da daraja da ɗaukaka kada a yi masa kyashi kada kada a ƙaryata Allah ya bashi a darajatul aliya ar-rafi'a alama taqaddama alamar kaddama min anbiya'illah Allah ya bashi falala sama da annabawa da manzanni da suka gabata alayhi salatu wassalam na gaya muku da yawa daga cikin ainihin wato mu'ujizozin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzan Allah ya kuma girmama shi kuma babban mu'ujiza da girma a kiyama in aka tashi kowane annabi sai ya ja da baya shi za a ba wa dama ya zo ya roki Allah ya yi wa Allah kirari ya yabi manzan Allah ya yabi Allah ta baraka wa ta'ala sannan Allah ya ba da dama a cici mutane manzan Allah ana yin magana da shi bi kulli ihtiramin wa adab in za a kira sunansa ko za a karanta hadisinsa sai an yi islami an yi ladabi imamu malik a garin madina in zai karantar da muwatta ko zai karantar da hadisi wallahi ma nan zai tawo kullum sai yayi wanka ya daura rawani ya fesa turare ya rike asuwaki kuma baya saka kakanni. haka zai tabo saboda girman annabi alayhi salatu wassalam Allah jikan malamin mu Dr. Ahmad Biyu ke Allah masa rahama wallahi mun koyi tarbiya da yawa a jama'a ya rabbi amin wato ina tunawa lokacin da muka zo muna fara karatun sai bukari a a masallacin jami'ar bayan tsohuwa ina dan ɗakin liman gaban inda liman yake da inda mambari ɗin a nan malam yake zama akan buzu muna kewaye da shi an yi sallar la'asar bai fa'adari ba an yi sallar ta tashi haka aka fara karatun nan yana bayanin falala da daraja a bakinsa na taba jin wannan hadisin cewa ga irin yadda ake girmama hadisi dr ahmad tun da yake bai taba zuwa ya karanta hadisin littattafan da ya soke na hadisai ba bai taba zuwa da wani kaya daga daga ba ɗinki yake na gaske kuma alhamdulillah Allah ya bashi wannan falala riga dai da zai tsaka ya karanta hadisin annabi a kasar nan ya rufe kofa wallahi malam in mun zo karatu lokacin wallahi malam rigar su muke kallo ga irin irin kuma in ya saka ta da wahala ka ga mai ta idan ya gama hadisin sai ya cire ta in zai tafi ko makaranta ko na sai ya sa wasu kayan amma duk da zai zo hadisi annabi kuma ku duba duk bidiyon sa karatu da zai zo yana saboda girmama annabi kuma turare muna sha'awar lokacin wala tun ba mu aure ba daman a nan gefen daman sa muke zama sai mu makale muna shan turare muna shan hadisi ina ga muku wannan wallahi tun shekaru barkatai sha'awa muke mu gaisa ko gaisa kai da shi ka cire nan ka sai ka ji kanshin turare ladabi son annabi ku duba yadda Allah ya ilimin sa albarka ku duba yadda ya sauke da tattaban hadisin nan barka ne Buhari nan duba tsaurinsa da tsawonsa da waye duk an karanta shi babu hadisin da bai karanta ba tsara shi ba duba muslim an gama duba abu dawud an gama duba tirmidhi an gama duba nasa'i an gama duba ibn majah an gama duba darimi an gama duba kaza an gama duk ya karantar da mutane duk a garin nan kuma abu mamaki a cikin asabar da lahadi bai taba karatu litinin talata laraba ba kuma shi kadai ne karatun da yake a duniya shi kadai ya ware ba sai na qur'ani sai wanda zai da iyalin shi Allahu akbar ku duba malaman sunna duba aikin mutum ɗari shi kadai ya yi. duba yadda Allah ya girmama mutuwarsa ranar juma'a da safiya duba ilimin da aka bari san annabi kauna in malam yazo yana maka bayani manzo Allah sai dai kai ta hawaye wallahi wannan zance wa ku saurari karatun hadisin malam nis bukhari muslim ku ji ba maki duk inda yazo magana akan annabi wallahi tallahi malam sai kai hawaye Allah ya jikan malam to wannan shine alamar malamai na sunna karantar da mutane hadisin annabi a girmama hadisin a daraja hadisin kuma ba a daina karantar da sunna in an gama a daɗa maimaita a sauke a kawo saboda kullum sai an samu sabon karatu ku girma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku mutunta shi ku kimanta shi wannan kaɗan kenan dangane da tsaraba da zamu iya bayarwa dangane da matsayinmu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunar da muke masa soyayya da muke masa imanin da muke da shi da darajoji da karamomi da mu'jizozi da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wanda wannan lokaci na bayan magariba zuwa ishayi ba zai ishe mu ba kar ku manta mun zo wannan wuri ne kuma mun yi wannan bayani ne don mu ce don uwanmu kuma abokin mu aminu mu murna mutum Muhammad Awwal Yunus dangane da da littafin kitabu tauhid da ya wannan masallaci mai tarin albarka a wannan gari na Kano a wannan ƙasa ta Najeriya. Muna fatan abinda ma ya karanta da mu duka Allah ya samu da albarka ciki kuma ina ba da shawara a karam kalla tun yanzu in da hali ko an yi rikodin ɗinsa a yi ƙoƙari masallacin nan cikin tsarabar da zai ba wa sunna a fassara wannan littafi na kitabun tauhid lalle malam abdullahi da liman da malam abdullahi cikin yan uwa jagororin masallaci wannan karatu da malam yayi to ai kokari a dawo da shi takarda a fassare shi da Hausa a ba malam ya duba shi fasali fasali babi babi idan Allah ya hore mana mun buga shi alhamdulillah in ba mu buga ba ko muna raye ko ma ma raye za a buga shi da ka yana daga cikin gudunmuwar da masallacin nan zai bayar shine wannan littafi a yi kwamiti a samu samari matasa inda ba a samu kasar din ba malam ya bada lokaci ko ta whatsapp ne ya rinka fassara muku shi kuna rubuce shi kuma za a iya amfani da mata ɗalibai don mata sun iya rubutu kuma suna iya juriyar rubutu don abin da aka rubuta a aika wa malam a ba malam yana dubawa zuwa lokaci shekara ɗaya kasa da haka sai ga an gama fassara shi a buga shi a saka sunan masallaci a saka sunan malam za a iya sa sunan ɗaliban da suka taimaka a yada shi a duniya a yi masa fassara mai kyau da rubutu mai kyau don kitabun tauhid littafi ne da yake jigo ne a cikin aƙidar bai kamata a sakaci a kyale shi ba a taimaki waɗanda ba su samu karatun da masu amfana da shi muna fatan malam zai dauki wannan shawara ko muna fatan insha Allah kafin mu sake dawowa na masallaci wata lacca a kira mu a bayyace mu a ce za a yi presenting littafin da ɗalibai suka fassara da malam ya karanta shi a wannan masallaci ne albarka za ku yi ko ba za ku yi ba to Allah ba ku yi kun yi na san yana da jagoran dalibai na kusa da shi masu zuwa kullum kullum wanda insha Allah Allah za a samu a yi da taimakon Allah kuma ni ma na yi alƙawari zan ba da gudunmawa wajen insha Allah rubuta wannan littafi da tallafi da agaji da abin da za a wajen rubuta wannan littafin insha Allah bari da ka ta nan saboda kurewar lokaci in ma kin mutu wuta kin yi wa kanki kuma wani ne ya je jangare ta dai shi ya yau da hada kadar kifaya wa subhanaka allahumma da ta ashhadu an la ilaha da anta astaghfiruka wa ta. ilaik wassalamu alaikum